Ma'aikatan hukumar hana fasa fasakwauri a Najeriya wato kwastam sama da dubu arba'in da biyar ne aka yi ma ƙarin girma a cikin shekarar bara a ƙasar. Hukumar kwastam a Najeriya dai ita ce ta biyu wajen samar da kuɗaɗen haraji a Najeriya. Baya ga albarkatun mai da Allah ya huwace ma ƙasar, a shekarar bara dai hukumar ta kwastam ta samarwa Najeriya triliyan ɗaya da miliyan dubu biyu na naira. ko da yake dai hukumar ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen hana fasa ƙwauri, amma suna fuskantar ƙalubalen sabbin dabarun masu wannan sana'a. Kwantarola mai tama Isiyaku Kura shi ne kwamandan hukumar ta kwastan mai kula da jihohin Kwara, Kogi da kuma jihar Niger. Ƙalubale da muke fuskanta kullum kana dabarar yadda za kare kada abu ya faru ne shi mai aikata abin shi kuma yana canjin salo na yadda zai aikata abu za ka yi mamaki a ce ah, kamar mota da suke irin mota wanda suke ɗauko waɗansu abu kamar a ce man fetur tanka ba ka taɓa zato a ce yau ga tanka an same ta an ɗebo kayan su mogala a cikinta ba abin da za ka zato mai ne kawai a ciki mun kama taɓa kama a hanyar katsina tanka ce amma ta ɗebo eh, kwantaraban ga kayayyakin eh, tufafi a ciki haka kuma irin kamar motocin na irin dangote na mun sha kamawa ko anan mun kama eh, mota ce wacce yake siminti ya kamata a zuba a ciki amma ta ɗebo kayayyakin gwanjo da shauransu a ciki da tsofaffin tayoyi da shauransu an samu to kullum haka suke yi ko kuma su ɓoye a cikin wasu abubuwa amma da taimakon alatun da aikinmu ne sai ka ga cewa an zo an samu tunda kullum mara gaskiya in yi abu sai ya ba da wata kafa da za ka gane ba shi da gaskiya akwai wani abu a ƙasa a halin da ake ciki dai hukumar ta kwastam ta fara wayar da kan jama'a akan manufar gwamnatin najeriya na dakatar da shigowar motocin tukumbo a ƙasar in ji kontrola isyaku mai tamakura eto eh kasan ai ba za a fara shi kawai gaba ki ɗaya haka ba dole sai an zo na ɗaya an wayar da kan mutane game da sabon manufa ta gwamnati akan shigo da gwanjan motoci cikin ƙasa dole sai an zo an wayar da kan mutane da su masu shigo da motocin da kuma mu da muke aikin ganin mun karɓi haraji a kansu so da haka nan wannan akan shi ake yanzu an fara kuma muna jiran umarni daga gwamnatin tarayya washe take son a zo a fara duk abin da aka ce an zo gashi da an saba da wani tsari kuma aka kawo sabo kasan dole sai an samu yan mushkiloli daya eh, biyu haka kawo hau abin kuma izo ya dore. motocin takumba dai na da matukar tasiri a halin yanzu a najeriya musamman ganin yadda suke da saukin mallaka ga masu matsakaicin wadata a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.